بسم الله الرحمن الرحيم يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau laraba daga nan radio tehran da ke ƙarƙashin hausa tv da ni sunu sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka da farko za mu gabatar muku da jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su ne inda za mu fara da sauraron cikakkun labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau sai shirin muryoyin masu saurare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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya to da farko ga muhimman kanunsu jagoran juyin halin musulunci na kasar iran ya ce kasar ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen tallafawa al'ummar palestino wakilai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kakaba wa isra'ila takunkumi sakamakon kisan kare dangi da take yi a gaza shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ce dole ne su ɗauki masu satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa a matsayin 'yan ta'adda To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Jagoran junju halin musulunci a kasar Iran Ayatollah Said Ali khamnai ya bayyana cewa ƙasar ba za ta yi ƙasa goyi ba wajen ci gaba da taimakawa al'ummar palestino a dukkanin bangarori Jagoran junju halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali khamnai ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da wata babbar tawaga ta ƙungiyar Hamas karkashin jagorancin shugaban ƙungiyar Ismail Haniya a ce talata a birnin Tehran. jagoran juyin juhalin musuluncin na iran ya kara cewa hakuri na tarihi da al'ummar gaza suka yi wajen fuskantar laifuka da suka shafi haramcin sahiyuniyanci wanda suke aiwatarwa tare da cikakken goyon bayan kasashen yammacin duniya wani lamari ne mai girma wanda kuma ya baiwa al'ummar palestino ɗaukaka hakanan kuma ya jaddada cewa kisan gilla da ake wa al'ummar gaza da kisan kyashi da ake yi a wannan yanki na yankin gabas ta tsakiya abu ne wanda yake sosa lamirin zukata sannan yana jaddada cewa iran din ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa al'ummar palestino wakilar majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kakaba wa isra'ila takunkumai saboda matakan da take ɗauka na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ta shaida hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar cewa ta imanin cewa yakin da isra'ila take a yankin zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba ya kai matsayi na kisan kare dangi kuma ta kira ga kasashe da su gaggauta kakabawa isra'ilan kunkume sannan kuma ta bayyana cewa na gano akwai dalilai masu ma'ana wanda za a yadda da cewa falastinawa suna fuskantar kisan kiyashi a cewar babbar jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya albanese sannan kuma ta bayyana cewa za ta mika dukkanin bayanai da ta tattara da kuma hujjoji waɗanda suke tabbatar da ikirarin da ta yi sojojin ƙasar chadi bakwai ne aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu bayan da wata mota da take ɗauke da su ta taka nakiya a yankin tafkin chadi shugaban ƙasar muhammad idris debe etno ya ce akwai sojojin ƙasar da dama waɗanda suka samu jikkata a lamarin wanda ya faru a ranar litinin ta gabata a yankin mai nisan kilomita 200 daga birnin injamina babban birnin ƙasar ta chadi muhammad dai ya karbi jagorancin chadi ne tun daga hannun mahaifinsa idris david itno wanda ya jagoranci chadin tsawon sama da shekaru talatin kafin 'yan tawaye su yi sanadin mutuwarsa muhammad idris david dan takarar zaɓe wanda za a gudanar a ranar shirin ga watan mayu baya fuskantar wani babban kalubale sakamakon hukumomin kasar waɗanda suka hana kusan mutane goma takara daga ciki har da mutum biyu waɗanda suke adawa sosai da gwamnatin ƙasar chadin wanda za su ita ta gagarumar rawa wajen kawo ƙarshen mulkinsa ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban taron najeriya bola ahmad tinubu ya ce daga yanzu duk wasu masu aikata ƙazamin laifi irin na satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda ne da yake jaddada kudurin gwamnatinsa na fatattakar 'yan bindiga shugaban kasar ta najeriya ya ce waɗanda suke yin garkuwa da yara matsorata ne waɗanda ba za su iya tunkarar karfin sojan najeriya ba a cewarsa tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake buɗe baki tare da alƙalan gwamnatin tarayya a ranar jiya talata karkashin jagorancin alƙalan alƙalai na najeriya mai shari'a olukayade arewula dole ne mu ɗauki masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda su matsorata ne wulaƙantattu ne suna kai hari akan marasa ƙarfi waɗannan kalamai na bula ahmad tinubu suna zuwa ne kwanaki kaɗan banda hukumomi suka ceto yara 'yan makarantar faramare da aka sace a garin kuriga na jihar kaduna makonni biyu da suka gabata tun da fara dai a ranar jiya talata shugaba bula ahmad tinubu ya gana da gwamnan jihar zamfara inda matsalar satar mutane da fashi da mukami tafi kamari kuma gwamnan ya ce shugaba bola ahmad tinubu ya yi alkawalin taimakawa don kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta a jihar ta zamfara to har walayo a tare ta najeriya manyata a kasar sun buƙaci hukumar alhazai ta kasar da ta mayar musu da su na aikin haji da suka biya biyu bayan ƙarin kusan naira miliyan biyu da aka yi musu a kwanakin nan wannan dai yana zuwa ne bayan da ƙungiyoyin gamayyar ƙungiyoyin farhula hula na tarayyar najeriya suka kira ga shugaba bola ahmad tinubu da ceto maniyatan najeriya din misali da halin matsan tattalin arziki da ake ciki a ranar lahadin ta gabata shirya hukumar alhaji ta najeriya ta sanar da cewa an kara sama da naira miliyan tara na kudin aikin hajjin bana ga maniyata to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. ko madalla yanzu kuma ga jerin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin duniyarmu a yau. duniyar mu a yau.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 aniyarsa ta kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garin rafa da ke falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban faransa emmanuel macron ya daga murya kan manufar firaministan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila benjamin netanyahu dangane da aniyarsa na son kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garin rafa na palestino yana mai jaddada adawarsa ga harin da haramtacce kasar isra'ila take son kaiwa kan garin rafa da ke kudancin zirin gaza yana mai gargadin cewa tarwatsa al'ummar garin na rafa yana matsayin aikata laifin yaƙi kamfanin dillancin labaran faransa ya bayar da rahoton cewa macron ya yi gargaɗin yiwuwar kai harin gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila a tattaunawarsa ta hanyar wayar tarho da netanyahu inda ya jaddada yin kira na buƙatar tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a gaza kuma ya yi allah wadai da sanarwar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar na baya-bayan nan game da ci gaba da gudanar da shirinta na gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan tsibirin gabar yammacin kogin jordan a furcinsa na baya-bayan nan benjamin netanyahu ya ce rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta shiga garin rafa kuma ba zai yiwu a kawo ƙarshen sharri ta hanyar zuba masa ido ba a cikin wani bangare na jawabin da ya gabatar kan tabbacin kaddamar da farmakin soji a kan garin rafa kuwa da gargaɗin ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ke yi game da haɗarin da ke tattare da hakan sakamakon masifar da za ta afku kan fararen hula falasinawa waɗanda suke birnin na rafa a matsayin mafaka ta ƙarshe ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya faɗa a tsakiyar wannan wata cewa netanyahu ya amince da shirye-shiryen ƙaddamar da farmakin soji kan garin rafa yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka suka yi gargaɗin irin mummunan sakamakon da harin kan garin zai haifar ofishin firaministan ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana shirye-shirye domin gudanar da aikin kwashe jama'a daga garin amma ba tare da bayar da cikakken bayani kan wannan farmakin da gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila dage kan kaddamar da shi nan da tsawon makonni masu zuwa ba a baya dai netanyahu ya zargi jami'an gwamnatin haramtacce kasar isra'ila da haɗa kai da amurka don hana kai farmaki kan garin rafa bisa la'akari da buƙatar amurka ga gwamnatin haramtacce kasar isra'ila na neman kare tsaron fararen hula Hular dambaruwar siyasa kan batun neman kai hari kan garin rafa ta kunno kai ne a daidai lokacin da yakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan zirin kuma ake ci gaba da gwamza faɗa da 'yan gwagwarmayin falastinawa inda aka samu dubban shahidai da jikkata da kuma waɗanda suka ɓata daga ɓangaren falastinawa baya ga bullar masifu da aka bayyana su a matsayin bala'i kan jinsin bil'adama misalin yunwa da ya fara kamari a yankin tun a makon da ya gabata ne shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu tsananin adawarsa da duk wani daukan matakin kaddamar da harin soji kan birnin rafa da ke kudancin gaza yana mai jaddada cewa hakan na iya haifar da wani babban bala'i kan jinsin dan adam macron ya jaddada wa netanyahu a tattaunawar da suka yi ta hanyar wayar tarho cewa harin da zai kai kan rafa zai haifar da matsalar tilasta wa mazauna yankin ƙauracewa gidajensu wanda hakan zai zame cin zarafin bil'adama ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙara haɗarin abin da ke faruwa a yankin sannan macron ya jaddada wajabcin buɗe tashar jiragen ruwa na ashdod da hanyar ƙasa kai tsaye daga ƙasar jordan da dukkanin mashigar ruwa domin isar da kayayyakin jin kai zuwa zirin gaza bisa la'akari da cewa rashin taimakon jin kai bai dace ba shugaban na faransa ya kuma jaddada buƙatar gaggauta mai yarjejeniyar tsaki ta buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba don haka ya ba da tabbacin kare rayukan fararen hula da shigar da agajin gaggawa a wani mataki mai girma ya kuma jaddada buƙatar dakatar da ayyukan sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gaza da aka yi wa ƙawanya saboda ba za a iya jurewa yawan jama'a da suke cikin halin buƙatar jin kai ba hakanan macron ya yi allah wadai da manufofin mahukuntan yahudawan sahiyoniya da neman ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida lamarin da ke kara janyo haɓakar tashe-tashen hankula musamman a birnin kudus da aka mamaye da yankin yammacin gabar kogin jordan kasar faransa dai tana daga cikin kasashen da suke goyon bayan shirin samar da kasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahayoniya duk da tana goyon bayan ci gaba da murkushe falasinawa musamman a yankin zirin gaza kuma tana adawa da kalaman yahudawan sahayoniya na koren falasinawa daga zirin gaza wani abin lura a nan shine cewa makaron yana goyon bayan abin da ya bayyana a matsayin haƙƙin isra'ila na kare kai sakamakon harin ɗaukan fansa na harin ambaliyar al'akasa a ranar 7 ga watan oktoba amma ya yi gaggawan kiran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan daina aiwatar da kashe-kashen ƙananan yara a hare-haren da yahudawan sahayuniya suke kaiwa kan zirin gaza ana ta bangaren gwamnatin amurka a ta bakin sakataren harkokin wajen kasarta anthony blinken ya gana da prime minister gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kafin gudanar da zaman taro da majalisar yakin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila inda ya gargadi mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan hadarin da ke tattare da kai hari kan garin rafa da kuma rashin wani shiri da aka yi kan yakin gaza Blinken ya kammala ziyararsa ta shida a haramtacciyar ƙasar Isra'ila tun bayan yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan zirin Gaza inda sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da ministan yakin Yahudawan Sahuniya Benny Gantz bayan kammala ganawarsa da kwamitin gudanar da yaƙi a hedkwatar tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila a Tel Aviv. hakanan blinken ya tattauna da shugabannin siyasa da na tsaron yahudawan sahayuniya a kokarin neman hanyar cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta domin sakin fursunonin yahudawan sahayuniya kamar yadda ya tattauna batun yiwuwar cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi na dindindin da kuma hanyoyin ƙara shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza a ƙarshen ziyarar tasa bilinken ya ce ya mayar da hankali ne a tattaunawarsa da jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun sakin fursunoni kuma ya yi furuci da cewa a duk lokacin da suka yi kusan cimma yarjejeniya tattaunawa ta fi zama mai wahala bilinken ya ƙara da cewa an gudanar da tattaunawa tattaunawar keke da keke da jami'an haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda aka yi da abokan hudda na falasɗinawa kuma sun samu ci gaba kan tattaunawar sakin fursunoni da kuma kawo ƙarshen giɓin da ke akwai a cikin makonni biyu da suka gabata hakanan sakataren harkokin wajen na amurka ya jaddada cewa kaddamar da hari kan garin rafa ba zai cimma burin da haramtacciyar kasar isra'ila ke nema ba yana mai barazanar cewa za ta fuskanci matsalar mayar da ita saniyar ware a duniya shafin watsa labaran anshios ya nakalto cewa Blinken ya gargadi Tanyahu da majalisar yakin Yahudawan sahayuniya cewa tsaron haramtacciyar kasar Isra'ila da kuma matsayinta a duniya suna fuskantar mummunan hadari. Majiyar ta kara da cewa Blinken ya yi gargadin cewa haramtacciyar kasar Isra'ila za ta fuskanci wani gagarumin tawaye da ba za ta iya tunkarar ta ba idan ba ta da wani cikakken shiri na kwana ɗaya bayan yakin da ta ɗaura. yana mai jaddada cewa isra'ila tana buƙatar wani tsari mai ƙarfi idan ba haka ba za ta ci gaba da kasancewa cikin ƙangin matsala a gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma fatan an shekara lafiya. Hassan barka ne ke mako lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin masu saurare. Shiri na dai wanda bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya. Kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jira radio Iran mai magana Abdu Yaro Maki daga nan ya mai komi san. A yau ina son in bada ra'ayina bisa ga wannan kora turawan eh, Amerikan da ake yi. To gaskiya alal hakikal mu turawa na Amerika da turawan gana eh, Faransi ba mu ga unhwanin zaman su a cikin wannan kasashen namu ba. Suna a cikin kasashen namu amma yau idan kalli safa tunda sun ce suna taimakon mu na bisa kan wannan yaƙi kana taimakon mutum daga cikin ɗakin ka sai cikin gida eh yanzu za ku wasu dubu ɗaya da ɗari biyu nan da suka zo cikin ƙasar mu guda nawa suka rasa ransu wurin wajen daga suna cikin wannan ƙasar tamu soja nawa namu sun ka rasa rayu idan mu ba mu ga unhwanin su ba tunda suna cikin ƙasar suna taimakon mu kuma amma gashi kullum sojojin mu ake kashi amma su ba su dan haka mu waɗannan tura zama rashin zaman su ƙasar mu ya yi amfani da zaman su assalamu alaikum wa ta'ala wa wato sashen hausa radio iran eh, ni ne dan uwanku mushin suleiman Adamu maraɗi to kira na ga duka yan uwa musulmi musamman malamai dan Allah mu tsaya mu ji tsoron Allah mu rika abu saboda Allah kamar yadda kullum addinin mu ya nuna mu a akai nake gani idan muka tsaya muka yi nazari sosai bisa kan hadisin da yake cewa imanin mutum bai tabbata sai abin da yake so kansa na alheri ya so ga dan uwan shi abin da yake ki na shari ya shi ya ki shi ga dan uwan shi musulmi to dan Allah mu tsaya mu yi nazarin hadisin wannan da kyau ina gani idan muka kiyaye wannan hadisin to za mu samu rayuwa mai kyau lalle ba za a rasa sabani ba na fahimta tsakanin yan uwa musulmi amma a tsaya tsaya a ma juna adalci ka shiga cikin gonar da ba taka ba baka san abu ba ka tsaya kai ta babatu a kai tana kara kawo saɓani tsakanin 'yan uwa musulmi na rarraba kawuna iko manzon Allah ya tsine ma duka wanda yake ƙoƙarin rarraba kan al'umma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu biyu Hausa Radio Tehran Radio na addinin Musulunci wanda kuke ba mu dama a lokaci zuwa lokaci muna ba da ra'ayinmu da tsokaci akan abubuwa masu cin mutuwa kwarya. yau tsokaci na eh, zuwa ga shugaban kasa abdulrahman chani eh, abinda muke so ya nuna ma 'yan ƙasa. Eh, kafin ya ga laihin turawa amerikawa da faransawa da wani baturi na daban to wai ci waɗannan turan su su kawo kansu tambaya to in ba su su kawo kansu ya kawo su to a tugun wanda ya kawo su ya zo ya bayanin dan ya kawo su kowa ya kawo su in mace ce in namiji ne in dai magana da muke waɗi gaskiya ce da mu da ku ga baki ita ce ga mu to muna so a bayyana mu waye jawo mu waɗanga turawa cikin ƙasa bisa wani dalili suka zo bisa wani sharadi suka zo da rawa suka zo to in kai mu haka to lalle wanga azumin bai ya za mu ƙara maka addu'a wanda za mu yi wata mu Allah watsa da dukkan wata demokuraɗiyya kawai soja ya ci gaba a kan mulkin ƙasa mai magana na kuɗin mutane limanci sauna suke da ke nan birnin alkarci limanci jamhuriyar Nijar asin barka shi lafiya ina da kowa da kowa ma a wannan gida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen wasan gidan radon da musulunci idan ina muku fatan alkhairi da fatan suna na ibrahim shushana wanda yake garin kasar jamhuriyar nijar jihar maradi ina muku fatan alkhairi has to ni yau abin da nake kira ga yan kasar jamhuriyar nijar duka wani cece ce wanda ake ta yi dangance da muhammadu isu da bazuma da abdulrahman chani to ni abin akwai al'amurra waɗanda suke ɗaure mana kai dangance da wannan tafiyar tasu eh hakikanin gaskiya yan mutum ya tsaya ya auni lamarin nan to hisan da cewa akwai wasu al'amura na daban amma tabbas mun tabbata Allah subhanahu duka ya yi karhin abin da ke nan wurin saboda ai lokacin can mu ba ta tare da faransa wannan kashin sojojin namu ba a taba mana shi ba ba mu san shi ba shekarun baya kamin a kawo mana kasar faransa da amerika ba mu san ba ana kashe mana sojojin cikin ƙasa ana nuna ma talakan nijar shi ba kowa ba ne sai zako waɗannan mayagun shugabanni da suka riki nijar tsawon shekara goma sha biyu abubuwa suka taɓarɓare mu nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a muku magana aliyu ya hadi a zan nasarawa kuma dan galma wakilin masu yada da saurari na jihar tawa to alhamdulillah eh mun samu sanarwa bakin yau cewa sha biyu na dare na yau juma'a insha Allah ta'ala an bude bododi tsakanin iyakokin Niger da Nigeria wanda in Allah godiya Allah wanda Allah ya kammala karshen wannan al'amari dama shi mari an gace yan hankali ya bace to hankali ka dalo shi alhamdulillah mu sai mu ce to mun gode Allah subhanahu ta'ala farko dai Allah ya ba mu kwace hankali babba na biyu kuma Allah ya ba mu fahimta juna na uku ubangiji Allah ya ba mu shugaban ne ma tausayi na hudu Allah ya ba mu talaka talaka sa sama sa son kasa cikin zukatan su na biyar ubangiji Allah shugaban ne masu mulki shaidda masu kwadan dukiya na talakawa na shidda soji da afurin daga ubangiji Allah ya ba su kariya Allah kuma ya ba su aiki da nasara na biyar ma cikin dare kiyamar laili da ayi ko yanzu ga wadage da fada ubangiji fada ma dare da rana wannan muna gaji shi ba mu lafiya da zama lafiya sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin za a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kudiri wanda kasa amurka ta kai gaban kwamitin sulhu na majalisar inkin duniya na ganin cewa ai din mai yiwuwa an tsidar da wuta kuma an sako fursunonin yaƙi kuma ai yunkuri na ganin yadda za a yi a kafa ƙasar falasɗinu sai dai kashi wannan kudiri kasar china da kasar rasha su yi fatali da shi inda suka ayyana cewa an fifita haramtacciyar kasar isra'ila saman al'ummar falasdinu wannan mataki kuma ni da kasar rasha da kasar china suka ɗauka a gaban kwamitin sulhu na majalisar yankin duniya bai zo min da mamaki ba saboda shawara nawa aka kawo ƙudurka nawa aka kawo saman wannan rikici kasashe na occidental kasashe na turawa sai dai su yi kokarin su yi fatali da wannan kudiri musamman ma in suka gani cewa kasar isra'ila za ta samu koma baya irin wannan yaƙi ta shelanta ma al'ummar birnin gaza kuma wannan abu da su kasashe na turawa suke ba wai can kasashe na turawan ba hannan kasashe na duniya billahi lazi siyasa za ta ci gaba da gurɓacewa saboda da amma ba wata siyasa ba ce siyasa ce tashan jini siyasa ce ta a danne talaka ne kuɗi ya kuɗi talaka ya zama cikin talauci wannan ba siyasa ba ce suke ma duniya saboda su ba ba makaryata kamar su sashen hausa alkasum ne aga da suke muku magana ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio tehran radio mai albarka ina so ku bani dama ya tsokaci dangance da sojojinmu kwana ɗaya ɗaya ɗaya kwanaki watanni ga mun kwashe wata takwas suna jagorancin wannan ƙasa ta mai albarka jamhuriyar nijar to gaskiya mana godiya da allah subhanahu wa ta'ala kai ma wannan lokaci dai gashi an ta da kula an ta da hazo dai cikin ikon Allah ba abin da ya faru da mu talakawa Nijar sai mu ce kai mun gode Allah mun gode Allah kuma gashi mun ga ci gaba gaskiya ɗari bisa ɗari menene ci gaba wanda nake so in ci mun gani gashi dai ko ba komi dai dangance da kokari da sojojin gar suka yi da suka kore wa'an ga sojoji na turawan kasashen yamma to gaskiya ko bakin nan iya muka duba mun duba cewa gaskiya alhamdulillah saboda ganin cewa zamanin baya karkashin mulki na siyasa farar hula ina ina waye sha raga musu su kan sun zama 'yan siyasa da suka shigo da su ai ba su isa su gudu baki su ce kuma suna so su ba su dama ba su ba su kasar su ba to gaskiya bakin nan alhamdulillah sai kuma abin da ya kamata ga wannan jagorori namu kalkashin mai girma janar abdulrahman chani ya duba ya gani mu ma 'yan ƙasa talakawa ya ba mu gudunmawa ya taimaka mana ta hanyar sawwali kayan abinci duka da al'amura da na rayuwa dai a samu saukin rayuwa wannan ƙasa ta mu Nijar mai magana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin mayar ya dan malam jihar Mara da fatan alkhairi zuwa gare ku gidan rediyo Tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya boh radio musulunci da farko suna na sani dawo alaska daga nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaran man jamhuriyar nijar murya boh ina so ku bani dama yawan yi sokaki kaɗan game da abin da ke faruwa musamman ma a tarayyar najeriya tarayyar najeriya ma musamman ma a yankin arewa gaskiya ta'addanci ya fi yaduwa a yankin arewa kuma ni abin da ke ban mamaki abin da ke ban takaici wai a ce wai hal ana gayyatar malamai su 'yan ta'adda suna gayyatar malamai kai wanga abin ya kamata a tsaya a yi karatun ta eh al'ummar najeriya musamman ma na yankunan arewa ya kamata ku tashi tsaye kan magance wanga eh, abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya musamman ma na harkar wanga ta'addanci muna roƙon wata ala alfarma wanga wata dukkan mutumin da yake da hannu da ta'addancin da yake faruwa a yankunan mu na sahel a yankunan mu na afirka ubangijin mu allahu ka tona musu asiri kuma allah ka shirye su a bisa kan shirin addinin musulunci ina godiya muryar biyu sani dawo alaska tun daga nan tsatsun murum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Musulunci Radio Iraq. Ya eh, suna da Murtala ne wanda nake dan gwami maradi jamhuriyar Nijar. Yana eh, kira dai ga 'yan kasuwa dai a sassafta albarkacin wannan wata. 'Yan kasuwa sassafta farashi domin kowa ya daɗi kowa ta taimaka bakin gwargwado albarkacin wannan wata na Ramadana. Lalle kuma yana kira ga hukumomin wannan jiha ta mutu da gaskiya ya kamata wajen kawo abincin nan na saidawa a ɗauka hannu gaskiya gaskiya ya kamata a ba gani a da za a yi ringa sai da ma talakawa abinci mai dan sauki-sauki saboda gaskiya akwai jahohi da yawa wanda wurin ruwa da yawa wanda ba a samu wani ba wanda ba samu komai ba ga damar na ta wuce ne da fatan dai kuna ji da kowa da kowa insha Allah hukumomin mu na Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajon musulunci rajon Iraq. Suna na da Isa Abubakar Tsoho mai barka a ulama da ya mai. Yau abin da an ra'ayi na mai kokowa da azumin gada man ka ɗauka kai shi lahiya wani man ka ɗauki shi lahiya ba ƙare shi lahiya kuma shugabanni wani son ka tahi kowa ya san aikin da ya yi kowa ya san aikin da ya yi kenan Eh, da maina aka masa da maina aka masa wanda son kai abinda son kai Allah saka musu da alheri su ko rangar Allah ya kawo su ko abinda za su yi su ko Allah sa su yi shi lahiya amin ko taho na shi na zai bai na wani kuna tare da isa bakar tsoho mai farka ulun mai yamai jamboriyar nijar to masu sauraron mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman ilahirin waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya to madalla yanzu kuma ga shirin tafsirin alkur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الحمد لله غشي الله يا كوم وانا لوكتي mun kare tafsiri na suratul fil cikin yarda Allah subhanahu wata'ala yau za mu shiga wannan sura suratu quraish ko suratul ilafi tana tattare ne da ayoyi guda hudu kuma an sokar da ita ne a makarama sura ɗin cewa ne a matsayin ciko ce na suratul fil da ta gabata ayoyinta su suke nuna cewa ci gaba ne da ainihin suratul fil kamar za a iya cewa ita ce take cika bayanan da suka gabata a suratul fil sura ɗin gaba ɗayanta suratul quraish tana ta ni'imomin allah subhanahu wa da irin ludufin da Allah ya musu yayya da ya nuna musu da ƙauna domin ya kasance a cikinsu sodiya kuma su nuna roɗinsu wato ƙanƙan da kai ɗinsu ga anyar ibada ubangijin wannan gida wato wannan ɗaki na ka'aba wanda wani aba ne suke samun dukkan wasu al'amura na alfaharinsu da ɗaukakarsu to ubangiji da ya zo ya ainihin karar ah, ah. ya kuma kare wannan ɗaki ɗin wanda duk shawa a wannan lokacin duk wannan larabawan wannan lokacin da dukkan wasu alfaharinsu in ka'aba ɗin to wannan za su rushe ka'aba shi kuma ubangiji wa ta'ala zo ya balbalta su ya karkashe su ya to kaga shine yake nuna wasu waɗannan masu godiya su kuma shiga cikin ibada da kuma bauta ga wannan ubangijin kuma haka ne za mu ga kwatankwacin duha da suratul sharh alam nashra kenan kansu akan sura guda ne kan suratul fil da suratul quraish a matsayin sura mutum kamar mutanen da suke a karanta sura kwaya daya to ai akwai a salam idan mutum ya zo zai yi sallah wajibi ta sura cikakkiyar sura to shi sa idan mutum ya zo ya fara karanta suratu buha to ba zai yi ci gaba da ruku'u ba har sai ya sake karanta suratul eh, eh, saboda ana daukar su a matsayin sura guda ne bayan sun karanta karanta suratul fatiha to haka a suratul fil idan mutum ya zo sallah sai ya karanta suratul fil to shi ma ba zai yi ruku'u ba har sai ya karanta suratul quraish din nan ila wato kenan ana daukar su a matsayin sura guda ne akwai falala na karanta wannan sura kamar yadda ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan ubay bin ka'ab ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa man qara'aha u'tiya min al-ajr ashara hasanat wanda ya karanta wannan sura suratul quraish za a bashi kyawawan ayyuka guda goma wato ladan da za a ba mutum kwatankwacin kyawawan ayyuka guda goma bi adadi ma tafa bil ka'aba wa kafa biha da kwatankwacin duk wanda ya zo ya dawafi da ɗakin ka'aba ya kuma yi itikafi a cikinta duk kwatankwacin wannan yawan mutanen da mutum ya zo ya yi dawafi a ka'aba ya kuma yi itikafi a ciki to za a ba shi na dan kwatankwacin yawan wannan mutane din akan za a ba mutum ashirin salawat sau yawan waɗanda suka zo suka yi dawafi a ka'aba da kuma ya cika fi a kanta to wannan falila ɗin kamar inda muka sha faɗa ana yi ne ga wanda ya bauta wa ubangijin wannan ka'aba ɗin bauta ta hakika sannan ya kare dukkan wani abu na mutuncin wannan ɗaki na ka'aba kamar yadda ya waje ba saboda haka kenan wannan ba komai ke nuna mana illa wanda ya aiki da risala ya kuma yi aiki na hakika to shine wannan falala ɗin za ta ainihin tattaru tare da shi. billahi ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Don sabawar Ila fi الشتاء sabawarsu na tafiya lokacin sanyi da lokacin bazara. Saboda haka su bauta wa Ubangijin wannan ɗakin. Wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro. Dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara na suratul Quraysh a cikin suratul fil ya zo cewa lallai Allah subhanahu ta'ala ya ƙarar ya gama da ma'abota giwa da suka zo domin rushe ka'aba. ita kuma wannan sura ɗin wato suratu quraish ci gaba ce da waccan sura ta suratul fil saboda haka kenan abinda suran take nuna mana shine cewa mu muka sanya ashabul fil din nan ma'abuta giwaye ka asfin ma'akul wato Allah ta'ala yana cewa wannan sanya su suka zama kamar wani wato zanganniyan kirmami wanda yake ya zama gashinan yasashe jefaffe marar amfani haka muka mai da su muka rududduga su muka karkashe su kamar yadda muka sanya waɗannan shine Allah ta'ala ki cewa toli ila fi quraishin ai wannan abun yana faruwa ne domin ku qurayshawa a cikin wannan gari wanda yake mai tsarki ku kasance kun samu itilafi itilafi shine ku kusanci juna ku haɗa kanku ku yi shi cewar lallai akwai wani annabi mai girma da zai bayyana a cikinku abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuni gare su kenan ilaf malamai suka ce masdar ne na alafa wa alafahu ai ja'alahu ya'luf ya sanya shi yajtama'an makarunan bil insijami wal uns wal iltiyam wannan shine hakikatin ma'anar ilaf din nan masdari na alafa to wannan cewa ai ya sanya wannan ko wani ya zama yajtami' wayannan mutane ƙurashawa Allah ta'ala yana mana ishara ne akan ya sanya su su zama sun tattaru da junansu sun kasance suna wato kamar eh, fahimtar al'amuransu tare da juna su kusanci juna su zama wato sun zama sun samu wani kusanci tattare da junansu to abinda ake nufi shine wannan samar wa ƙurashawa kusantuwa da junansu a wannan ƙasa ko kuma wannan gari na makka wanda yake mai tsarki ne to wannan kuma yana ɗauke da wannan ɗaki na ka'aba wanda ke tsohon ɗaki ne da ɗaɗe to wannan ba komai ba ne sai don su wato ahalin makka ɗin nan su sun zaɓi wannan guri ya zama musu wajen zama ne limakanati hahu amniha domin irin manzila da wannan guri yake da shi da kuma tsaro da wannan guri yake da shi. Ba masu saurare, saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sannan daga ƙarshe ga shirin afirka a yau afrika a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan rayuwar wani gwarzo wanda shine shehu muhammadu da almajiri wanda ɗaya ne daga cikin gwarazan da suka taka rawa wajen sauya rayuwar mutane da suke zagaye da su da kuma shimfiɗa ayyukan alheri musamman ma dai abubuwan da suka shafi koyarwa ta addini da kawo gagarumin sauyi a cikinsa wanda ba a cikin birnin kano da arewacin najeriya kaɗai ya tsaya ba ya ma shafi nahiyar mu ta afirka musamman ma dai yammacinta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin kowace al'umma ana samun ɗaiɗaikun mutane da suke samar da gagarumin sauyi mai ma'ana da fa'ida a cikin ruwan sanyi shi kuwa yin aiki irin wannan yana ginuwa ne akan ginshiƙai guda biyu masu muhimmanci na farkonsu shine tsarkin niyya da san alheri ga jinsin bil'adama mutanen na kusa ne ko na nesa na biyunsu kuwa shine sanin abin da mutanen suke buƙatuwa da shi a rayuwarsu ta yau da kullum da gabatar musu da shi a cikin sauƙi waɗannan sufofi guda biyu sun kasance a tare da gwarzan da za mu yi magana a kansa wato shehu muhammadu dan almajiri fage kamar yadda aka fi kiransa da wannan suna saboda unguwar da ya rayu a cikinta a cikin birnin kano ta kuma zama cibiyar farko ta gina wato alherin nasa babban fage da shehu muhammadu dan almajiri ya kawo gagarumin sauyi a cikinsa wanda ya zama gama gari a najeriya da yammacin afirka shine fagen koyarwa ta karatun addinin musulunci hakan ya faru tun daga kan sauya manhajar karatu a karan kansa zuwa shigar da sabon tsari na tafiyar da makarantun addini In kuwa an waye gari wancan sauyin da shehun malamin ya zo da shi shekaru saba'in da suka gabata ya zama ruwan dare a cikin wannan yanki na yammacin afirka a wata waka da sha ta yi wa sardauna yana nuna tasirin ayyukan shehu usmanu dan fodiyo a cikin kasar hausa da yammacin afirka yana cewa duk wanda zai yi sallah to ya yi domin kai na yi amma sai an ɗau kamashin kakanka shin wane ne shehu muhammadu ɗaɗan majiri ya tarihinsa da kuma wato karatunsa yake wannan ce tambayar da muka yi wa ɗaya daga cikin 'ya'yansa barista shehu habibu ɗaɗan majiri ga kuma jawabin da ya bamu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to shi dai tarihin shehu muhammad almajiri kamar yadda aka sani sunansa muhammadu ana masa lakabi da dan almajiri wannan lakabin tsohon lakabi ne a wajensa tun yarintarsa ta makaranta ake kiransa da shi kuma allah ya sanya wa sunan kabuli da shi ya shahara da shi aka san shi haifafan jihar jigawa ne a ƙasar kazaure a gundumar roni a wani gari da ake kira dan sure ya yi yawon karatu a ƙasar katsina da ƙasar jigawa da kuma ƙasar kano wanda ƙarshe zamansa na kano ya rinjaya ya zauna a kano inda ya samu babban malaminsa wanda da shi ya ta'alliki ga baki ɗaya shine shoman tijani bin usman zangon bare-bare shi ya zama babban malaminsa jagoransa mai tarbiyyarsa kuma yi masa tasalimi ga baki daya da harkokinsa ya karkata ya zuwa gare shi. To silsila ko jerin makarantun da Shehu Muhammadu da almajiri ya fara kafawa da sunan Nurul Islam wace ba a cikin kwarai birnin Kano da garuruwan jihar kadai take da rasa ba ta faɗaɗa zuwa wasu jihohin arewacin Najeriya da makudancinta. sai dai kuma daga baya an sauya wannan sunan zuwa madrasatu madinatul ahbab wa talamiz yanzu an waye gari rassan wannan makaranta ya watsu zuwa wajen iyakokin ƙasar najeriya ga ƙarin bayani daga bakin barista habibu da almajiri saboda kasancewar dama mahaifansa malamai ne makaranta ne bangaren uwa da uba to shi yasa sai ya ga cewa wannan gadon da ya gada na makaranta ba zai bashi ya mutu a hannunsa ba shi ma sai ya kafa makaranta tun yana yin ta a cikin gida kawai da 'yan yaran da ba su wuce bakwai zuwa goma ba har allah ya sa makaranta ta bunƙasa ta fito soro ta fito shago ta fito ƙofar gida kuma dai ta dinga yaduwa a yau kusan a yammacin afirka dinnan babu inda babu reshen makaranta ballantana kuma cikin najeriya kudu da arewa duk akwai rasan wannan makaranta kuma allah ya ba wannan makaranta kabuli ta yadda take fitar da ɗalibai mahadata alkur'ani duk shekara to babban abin da ya bambanta tsarin karatun da shehu muhammadu dan almajiri da allah tabbata a gare shi ya zo da su da na waninsa wato manhaja karatu ne shi ne sirrin da ya baiwa tsarin makarantun da ya kafa wato karfi. gabanin shehu da almajiri tsarin karatun addini ana yin sa ne a cikin makarantu biyu makarantun ƙur'ani masu zaman kansu wato makarantun allo sai kuma masu karatun littattafai masu zaman kansu wato makarantun daure a bisa al'ada sai mutum ya dawo daga tsanga sannan ya nufi zaurukan malamai ya buɗe littafai ya fara karatu to shi kuwa shehu muhammadu da almajiri yarda allah ta tabbata a gare shi ya haɗe waɗannan nau'ikan karatu guda biyu wato na littattafai da na alkur'ani a ƙarƙashin makaranta ɗaya kuma shi da kansa ne ya rubuta wasu daga cikin littattafan da ake amfani da su a tsarin koyarwa kamar tsarabar iyali na ɗaya na biyu zuwa na uku kamar littafan usulu da rabon gado da tarihin alkur'ani ya yi waɗannan littafan ne kuwa cikin harshen hausa saɓanin yadda aka saba yin rubutu na larabci wanda ɗalibi ke buƙatar ya je wajen wanda za su fassara masa kamar su ahalari ƙawa'idi shi kuwa littafan da shirma maɗa almajiri ya rubuta matuƙar ɗalibi zai iya karanta a ajami to zai iya karanta waɗannan littafan ya fahimci hukunce-hukuncen fiƙihu da na addini cikin sauƙi hata tsari da zubin haruffan larabci shehu muhammad almajiri ya jera su a wata siga ta hausa mai sauƙi saɓanin alif ba sin min ara da aka saba fara karatun bismillah da su tsarinsa shine alawara ga ta bakin barisa Sheikh habibu yana daga babban abin da ya samu nasara a kansa shine tsarin karatun alkur'ani da ilimi bai daya a wancan shekaru kamar shekara saba'in da suka wuce a ƙasa hausa makaranta kala biyu ce akwai makaranta alkur'ani kawai akwai makaranta ilimi kawai ba kasafe akan samu makaranta tana haɗa biyu ba shi sai ya fara wannan tunanin na cewa bari ya haɗa yara a lokacin da suke karanta alkur'ani lokacin kuma suke karanta ilimi su taso suna mahaddata alkur'ani kuma malamai na ilimi to ya samu nasarar wannan kwarai inda ya dinga rubuta littattafai na ilimi na tsaraba iyali ta ɗaya da ta biyu da ta uku sannan ya yi usulu na ɗaya sannan ya yi ah, littafin rabon gado sannan ya yi littafin tarihin alkur'ani da sauran littafai da yawa da ya rubuta don ci da wannan makaranta da kuma yara su amfana to ma sauraro a haka za mu dasa aya a wannan shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gaita ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya كول إيران كولها ربكاها إسلاميت مي طهران كولها إيمت هتسيدك بها شلوم إتها الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار مترين بتدرشل خمشة عسار مئة خمشيم كيلو هرتز چ دور خو زای